Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Akan yan matan Chibok wallahi tallahi ba karamin na kasu bace ga gwamnatin shugaba Buhari a ci ba za a iya loketin ko da information ne na cewar ba su raye ko suna raye ya kamata a san wannan information Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Gobe Juma'a idan Allah Ubangiji ya nuna mana ake cika shekaru uku tir da sace 'yan mata 276 daga makarantar sakandare ta garin Chibok da ke jihar Borno waɗanda suke cikin ɗalibai 530 da ke ajin ƙarshe daga ƙauyuka biyu da aka tara a makarantar domin su rubuta jarabawa makonni hudu bayan rufe dukkan makarantu a jihar bisa dalilan tsaro. Hamsin da bakwai daga cikin ɗaliban da aka sace suka samu tserewa daga hannun maharan a cikin daren da aka sace su galibi ta wajen dirgowa daga motar da aka kwashe su. Tun daga wancan lokaci zuwa yau, 'yan mata 81 suka sami kubuta daga hannun kungiyar, inda daga ciki waɗanta suka dawo da ciki waɗansu kuma da ƙananan jarirai a hannu. Yanzu haka dai ɗalibai 195 ne suka rage a hannun kungiyar Boko Haram waɗanda ba a san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. To tun da aka sace 'yan matan da kungiyoyin rajin 'yanci a ciki da wajen Najeriya suka rika gudanar da gangami daban-daban domin matsawa hukumomi a Najeriya lamba su ƙara ƙaimi wajen ceto 'yan matan. Wannan gangami shi ne ya haifar da kafa ƙungiyar nan da ake kira Bring Our Girls, kungiyar gwagwarmayar 'yancin 'yan matan Chibok wadda ta buɗe dandalin gangamin dindindin a dandalin Unity Fountain da ke tsakiyar birnin tarayya Abuja. Ƙungiyar wadda tsohuwar ministan ilimi Madam Obi Ezekwesili ke jagoranta ta samu goyon bayan waɗansu ƙungiyoyi a Najeriya waɗanda kamar uwar ƙungiyar suka rika gudanar da gangami a birane daban-daban na ƙasar. Yayin da ake cika shekaru uku da sace 'yan matan, Ƙungiyar Bring Back Our Girls ta shirya jerin ayyukan da za a gudanar da suka hada da jawabai domin ƙara zabar da hukumomin Najeriya kan wannan batu na ceto 'yan matan Chibok. A nan Amurka, wata 'yan majalisar wakilai da ake kira mama 'yan matan Chibok Frederica Wilson, ita ma tana tsayin daka wajen jawo hankali kan wannan batu. kidnapped from their school Ta ce karamci ne a gare mu, mu zama abin da za a iya kira jakadan 'yan matan da aka sace a makarantarsu a Chibok shekaru uku da suka shige. Barista Maryam Ahmed memba ce a guda daga cikin ƙungiyoyin da ke gwagwarmaya ceto 'yan matan Chibok a jihar Kano, ta kuma yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari bayani kan wannan fafatuka. muna jin labarai ana ta yaƙi da ita ainihin boko haram amma har yanzu gwamnati ta yi shiru kan batu na 'yan matan chibok duk da cewa yanzu a cikin mutane 276 wanda suka ɗauke a shekara ta 2014 yanzu saura ina ga akalla 'yan mata 190 har da biyar wanda a da baya shi mashugaba mai ci a yanzu ya yi mana alkawarin cewa zai iya bakin kokarinsa don ganin cewa sun shigo kuma a jawabinsa da ya yi na karban mulki bayani ya yi akan cewa don har waɗannan 'yan mata ba su dawo ba faɗa akan boko haram ba ta samu galaba ba kenan matsayinmu na mata tunanin da za mu yi a nan wurin shine wani irin hali wayannan 'yan mata suke ciki shekara uku akalla kenan yanzu ba sa gaban iyayensu ba sa gaban 'yan uwansu babu wanda ya san halin da suke ciki babu batun ilimi babu wanda ya san lafiyansu balantana yanayin da suke ciki mu a namu tunanin a nan gurin shine muna kira ga gwamnati akan ta zage dantse akan alƙarurrukan da ta ɗauka na ci gaba ko kuma in ce na nemo yaran nan ta kuma daɗa zage dantse dan ganin cewa wannan alƙarurrukan ta cikawa al'ummar Najeriya gaba ke da. Wannan yana nufin kamar ba ku gamsu da adadin waɗanda aka ce an iya 'yantuwa ba kenan to ran kai daɗe an yi magana akan mutane 276 waɗanda ma aka ɗauka a tashi ɗaya kenan banda mutanen da aka ɗauka daga babbaya to yanzu akalla sauran mutane 197 wanda ko rabi ba a je ba ce magana ta gwagwarmayar da kuke cewa 'yan mata nan na ci da ma sauran mata da 'yan mata da yawanci 'yan boko haram nan suka tafi da su ba san inda suke ba ina tunanin alwashin da muka ci shine kan cewa 'yan matan nan su dawo idan ba su dawo ba a mana bayani kan me ya same su iyayen su samu kwanciyar hankali game da yanayin ko halin da 'ya'yansu suke so haka mu zama yanzu muka fara tsayuwa akan batu na nemo 'yan matan chibok insha Allah To amma kwamarar Nura Iroma Aji na kungiyar sislak ya ce gwamnati na tafiyar hawainiya ga yunkurin 'yanto 'yan matan na Chibok da sauran mata da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Abin takaici ne da yake cike da mamaki sosai a cikinsa saboda mu a fahimtar mu gwamnati duk a duk cikin al'ummar da take tana da ido a ko'ina. kuma tun daga daren sha hudu ga sha biyar ga watan afrilu na 2014 na lokacin da aka ɗebe yaran kenan wadda ko a wani lokacin alƙalluma sun ta karo da juna akan mutum nawa aka kwashe amma a ƙarshe dai su hukumomin 'yan sanda na ƙasa sun ba da wannan mutum 200 da na kyautata 76 tun daga wani lokaci zuwa yanzu akwai hujjoji a ƙasa wadda an shigo an taimaka wa gwamnati an gano alamun inda suke an haskaka ma gwamnati ta yi wani abu a kai tun waccan gwamnati da shi shugaba jonathan ya shugabanta ba wani abu ne ya sa kawo yanzu ba a iya samu yaran nan ba illa kasawa ta gwamnati kamar za a iya cewa an dan sami ci gaba musamman la'akari da cewa a watannin da suka shuɗe mun ji cewa an samu ɗaya biyu zuwa har goma sha ma na 'yan matan nan da aka ce an samu nasarar 'yan tosu to an samu ci gaba a ina E, an samu mata na kyautatan 23 ne ko 20 amma magana da ake shine gwamnati fa tana cewa ta share sambisa forest so suna ina wannan matsala fa ta fi karfin matakin gwamnatin najeriya kawai sai an yi haɗaka su kansu international community sun kasa dalili saboda ba su ba da goyon bayan da ya kamata ba yadda kamfe ɗin nan ya fara bada shugaban kasa na wata kasa da ce mashahuriya a duniya a yanzu da ba su daga wannan takarda ta wannan kamfe ba dan me za a koma rike hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tirsasa gwamnatin najeriya sai ta yadda an tafi saboda muna da wannan universal declaration of human rights duk kasashen duniya ne mafi kaɗan ne wanda kai virtually all of them sun yi saka hannu a kansa sun rattaba hannu wato ni ni abinda wannan shekara uku na fahimta da ita duk da kai kawon da ƙungiyoyi irin namu suka ta yi gaskiya wuna da akwai sauran rana aka ba wajen harkar gudanar da mulki a ƙasar nan ba a da cikakken bayani akan yadda ma mutane ke su a cikin ƙasar nan wala Allah ana da shi sai yadda a ga dama ake yi da wannan jawaban wala Allah ba a da shi sai tsirari da ake da shi ake gudanar da aiki na tsoro a ƙasar nan akan eh, 'yan matan Chibok wallahi tallahi ba karamin na kasu ba ce ga gwamnatin shugaba buhari a ci ba za a iya loketin ko da information ne na cewar ba su raye ko suna raye ya kamata a san wannan information sannan a zauna a yi jajjadoli da ya kamata a gaya al'umma saboda an ɗebe mutane an ɗebe kuɗin al'umma duk ba a samu cikakken bayani akan yadda ake wajen maganar dawo da su ko ina suke wasu an zarge su an kai su gaban kotu kotun nan tana can ta wanke wancan da wanke wannan gobe gwamnati gaba ɗaya ba alkibla wato chibok girls nan ba wai su kaɗai aka kwashe ba misali ne na mata ɗaruruwa da aka abubuwan ta'asa na abin alhini na cin zarafin ɗan adam da ya faru a cikin wannan yaƙi na boko haram da ake wadda gwamnati ta tsaya ta kasa ta kasa ta zama ta yi abin da yake shine kundin tsarin mulki ya ce ta yi a kalaman shugaban ƙasa ya ce a baya can cewa yaƙinsu da boko haram ba zai cika ba har sai sun 'yanto 'yan matan chibok hmm. idan ka kwatanta waccan wancan lafazi na shugaba buhari da halin da ake ciki me zaka ce wato ai kamar ka ce ne lokacin da aka bashi karagar mulki ya ce shi ba na kowa ba ne shi na kowa ne ma'ana ba sani ba sabo adalci zai yi kuma da abin da muke gani yanzu magana gaskiya waccan magana wala allah cikin siyasa ya yi ta amma gashi ba a cimma wannan buri ba Shi kuwa lauyan kare haƙƙin marasa galihu a nan Kano barista Audu Bula Mabukar cewa yake. A gaskiya a fahimta ta wato ci gaba da neman waɗannan yara na cibok na da matukar amfani. Kuma ina ƙarfafa gwamnati gwiwa cewa a yi din yiwuwa a tabbatar da cewa an samo inda yaran nan suke in suna rayu. kuma ba sa raye iyayensu su san cewa ba sa raye domin hankalin su ya kwanta sai dai daidai lokacin da ake wannan to kuma bai kamata a manta da cewa akwai mata da yawa da wannan rikici ya mayar zawarawa akwai yara da yawa da wannan rikici ya mayar marayu akwai magidanta da yawa da wannan rikici ya raba su da iyalansu sannan kuma ya ɗaiɗaita al'umu ya lalata ma mutane tattalin arziki ya sa mutane sun bar garuruwansu da yawa yanzu suna zaune wato a matsayin 'yan gudun hijira a cikin kasarsu kuma mutane maganin miliyoyi ake yi yana da matukar muhimmanci a gwamnati ta sake mai da hankalinta gurin waɗannan mutane domin su ma a gyara rayuwarsu a ceto ta daga cikin wannan wato rurucewa da take gaba da daidai lokacin da kuma ake ci gaba da neman yara abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah haɗa sauran 'yan matan cibok 195 da kuma dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da danginsu lami lafiya. Muna kuma ƙara jinjina wa ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a da suka jajirce kan wannan batu musamman ƙungiyar Brimbak Awa Girls. Allah ya sa haƙa ku ta cimma ruwa. Da alheri. Kai mata su ne duniya. su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu